kamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi wanda shine yammacin ɗaya ga watan ramadan shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ranar biyu ga watan abrilu na shekarar miladiya ta uku daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab da ke tudun wadan zaria wanda aka fi da suna masallacin dandali da ke nan tudun wadan zaria a Najeriya. a inda muke gabatar da tafsiri na watan azumi wannan shine darasi na goma sha ɗaya daga cikin tafsirin suratul qasas insha Allah za mu tashi a fadin Allah madaukakin sarki wa a rajulun min aqsal madina faddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يفدر الرعاء وأبونا شيخ كبير نعم جزاكم الله خيرا الله يجي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى kuma sai wani mutum ya zo daga can ƙarshen garin yana mai gaggawa ƙala ya ce ya musa kai musa innan mala'a ya ta mai bika lalle manyan garin nan suna can suna tattaunawa akan al'amarinka da ya ƙutuluka don su samu su hallaka ka fakhruj ka fice daga garin nan inni laka minan nasihina ni ina ƙoƙarin yi maka nasiha fakharaja minha sai ya fita daga garin khaifan cikin tsoro ya tarakkab yana ɗarɗar. kala sai yace rabbi jini min alqawmin zalim ya Allah ubangiji na ka tseratar da ni daga waɗannan mutane mamugunta walamma tawajjaha a madyana yayin da ya fuskanci yankin garin madyana qala sai yace asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil Allah ubangiji na ya ga damar ya shiryatar da ni zuwa hanya madaidaiciya walamma warada ma a madiyana yayin da ya isa bakin tafkin garin madiyana waje da alaihi ummatan minan nasi sai ya samu tarin wasu jama'a cikin mutane ya tsuna suna shayar da dabbobinsu waje waje da min dune himin ra'atai sai kuma ya ga wasu mata guda biyu a gefe ta rudani suna tare dabbobinsu qala ma khatbukuma yace menene ku? qalata su biyun suka ce la naski ba ma samun dama shayar da dabbobinmu hatta yusirar ri'a har sai waɗannan sauran makiyaya sun gama shayarwa wa abuna shaykhun kabirun babanmu wani dattijo ne mai shekaru da yawa Allah madaukakin sarki yana ci gaba da labarta mana abin da ya faru game da tarihin annabi Musa da ababen da ke ciki na ababen ɗaukar izina da darussa. Annabi Musa alaihi salam bayan da ya samu kuskuren kashe wani mutum cikin kimbawa washe gari kuma mutumin da annabi Musa ya taimakawa ya je garin su da baka ya ba da labari ya tona mai asiri ga abin da ke faruwa. Annabi Musa daga nan fa labarin shi ya ya juya ya juya har ya kuma kan kunnen fir'auna da sauran masu faɗa a garin haka nan Musa yana zaune waje a min aqsal madina sai ga wani mutum daga karshen garin ya zo Imamul Qurtubi yake cewa malaman tafsiri daukacin su suna cewa sunan wannan mutumin shine da yake cewa Hizqilu ibnu Sabura wanda shine kuma dai ake ganin ake nufi da mu'minu ali fir'auna da Allah yake cewa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati zuwa karshen aya wani mutum cikin mu'minai wanda yake boye imaninsa bai bayyana imaninsa ba sai sanda fir'auna ya kai matuƙa wajen zaluncinsa sanda yake cewa zaruni aqtul musa wal Orabba. rabba ku bari kawai in kashe musa din nan ya je ya kira ubangijin nasa to sai a lokacin ne wannan mu'minin sai alhamiyatu al tauhid wato kishin addini da hamata. sai da ya shi kawai sai fito ya bayyana imaninsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaba wa wannan bawan Allah kuma ya kwatanta sayyidina Abubakar da irin aikin wannan bawan Allah lokacin da a makka ƙuraishawa suke ta cutar da shi suka sa shi tsakiya wannan ya dame riga nan wannan ya tunkuɗe shi nan sai na bakare ta da gudu yana bubbuge su yana ture su sai yana karanta wannan aya yana cewa a taktuluna rajulan an ya kula rabbi Allah sai annabi sallallahu alaihi yake ce masa kayi aiki na jarinta ta imani kwatankwacin abin da wannan muminin yayi a zamanin annabi Musa to wannan mutumin da anan aka ce waja a rajulun wasu malamai suna ganin dai shine wancan din mai imanin kuma suka ce sunan shi Hizqil ibn sabu an faɗi wasu sunaye kuma daban wanda ba wannan ba kamar Sham'un kamar Sam'an da sauransu wallahu ta'ala a'lam min aqsal madina daga can gefen gari wato daga gefen gari mun faɗa a wani darasi cewa al'adar wannan gari na misra a lokacin shi ne, talakawa su suke zaune a cikin ƙwariyar gari su kuma attajirai da masu faɗa a da sarakuna suna da anguwanninsu a gefe-gefe kamar yadda ka san dai galibin anguwanni za ga irin GRA ko kwatas ko a garuruwa irin wannan watakila suna gefen gari ne su suna gefen gari a fadar tar'auna inda wannan mitin yake gudana da aka yana jin labarin sai garbiyo a guje ya zo ya samu annabi Musa ya gaya mushi wannan abin da yake nufi da almala da yace ya mala'a ya'tamiruna bika almala'u sune al-ashraf masu fada aji ko a ce ahlul halli wal aqd wanda yake cewa stakeholders wato duk wani wanda yake sai ya magana kwamishinoni da daraktoci da manyan shugabannin jami'an tsaro service chiefs irin dai waɗannan waɗanda su ne ƙasa su ke ce ma almala'u kamar yadda Abu Ubaida ya faɗa a cikin littafin shi Garibul Qur'an yake cewa humul ladina yurja'u ilaihim wa yu'taddu bi ara'i sune mutanen da duk abin da ya faru a gari to sai an koma zuwa gare su kuma duk abin da suka faɗa shi za a ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba haka za a kura abi to su ake ce ma almalau sune al ashra masu daraja ko masu faɗa a ciki ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashahuri da nabi yake cewa ko kun san fima yahtasamu yahtasimu al-mala'u al-a'la ko kun san abin da yasa al-mala'u wato anan ko mala'iku kenan masu daraja waɗanda suke sama haka nan a a a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi fatuhu makka da wasu sahabbai suke cewa ai waɗannan ƙurin shawar mun so mu samu dama a su ne mutsu mutsu da su sai annabi da ya ji wannan sai ke cewa ula'ika ashrafu quraish kusan magana za ku dinga faɗa waɗannan fa su ne fa ula'ika malaku min ashrafi quraish waɗannan fa su ne masu daraja cikin manyan qurayshawa kuma lafazin ya zo a cikin alqur'ani a wurare daban-daban kamar wakalar malakul lazina kafaru ko wakalar malaku min qaumi duk anan ana nufin manyan gari Raka manyan gari ne suka suka taru ana tattaunawa cewa yanzu gashi an gane wane ne ya yi laifin kashe wani cikin mummukin tsawa da mai kuke ganin abin da za a yi da shi shine ya runa, suna shawara suna tattaunawa akan ya za a yi a kashe shi tunda ya kashe wani asalin al'itimar shine wato a saurarin maganar mutum kuma a yi aiki da ita wanda Allah ke cewa wa tamiru bainakum bi ma'rufin tsakanin e, dangi dangi biyu na ma'aurata wa tamiru bainakum ku yi shawara tsakankanin ku bi A akan abin da yake mai kyau wato ba tattaunawa kadai ba tattaunawa da kuma aiki da abin da aka tattauna kan shine al-itimar sai Allah ya ce fa kharaja minha khaifan yataraqqab da aka yi haka wannan mutum ya ba shi shawara yake Fakruj, ka bar garin nan In ni laka minan hina ni ne gaya maka gaskiya ne sai sai ku annabi Musa sai ji wannan shawara fa kharaja minha khaifan sai fita daga wannan gari khaifan cikin tsoro ya tarakkab yana mai dardar kamar da muka ambata at-tarakkub asalin ma'anan at-tarakkub shine al-intiza mutum ya dinga jira har ya samu yanayi mai kyau da zai shiga ko ya fita ba tare da an gan shi ko an san ya shigo ba daga baya kuma sai aka ari maganan aka ari lafazin sai aka tashi da ma'anan duk abin da kake jin tsoro da abin da kake so sai a ce kana tarakkubin sa don mutumin da yake jira asali wanda yake so ya wuce ta wani waje da zai so a gan shi kaga zai jira ne har sai an leƙa masa ko an tabbatar masa babu wani tsautsayi ko wani haɗari sannan sai ya wuce daga nan sai zaman aka ce ya tarakkabu wato yana jin tsoro yana so ya wuce yana jin tsoro a hanyarsa daga fita garin sai yake addu'a yana cewa rabbi najjini min alqawmi zalimi ya Allah ubangiji ina roƙonka ina addu'a ya Allah ubangiji na ka tseratar da ni daga waɗannan mugayen mutane wato fir'auna da mala'udinsa da junuduhu da sauran waɗannan al'almala'udin dukkaninsu ya kira da suna azzalimai al Buna Ibn Kathir wa min qablihi al-Qurtubi ah, sun ambata dukkanin su sun dauko daga Ibn Jarir a cikin tafsirin sa cewa dan Musa da yazo bakin garin to bai ma san ina zai yi shine sai yake wannan addu'a da da da ya kara asara bi an yadi ni ila sawa'i sabi bai ma san ina zai fuskanta ba domin a lokacin bai dauko kaya da matafiya aka san yana dauka na guzurin abinci ko makami ko abin hawa ko takalmi ko riguna ko duk wani abu da ka san matafiyi idan zai bar gari a al'adance yana yin guzuri da shi Allah Musa ba yi da komai a cikin wannan haka ya fita zikau daga shi sai ransa kaku tafiya ce mai ban tsoro zaka tun daga nan ya fara addu'a yana cewa rabbi ya Allah ubangiji najjini min alqawmiz zalimin domin akwai yiwar abu sawunsa bai da abun hawa a kafa yake akwai yiwar yunwa ta kama shi akwai yiwuwar ma bai san hanyar da ya kamata ya ba akwai yiwuwar already akan hanyar akwai ah, jami'an tsaro na farin kaya suna jiran wucewa shi saboda yana cikin rudani yana cikin tsoro daga baya kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari sai Allah ya kawo mishi da wani mala'ika sai mala'ikan ya zama a suran mutum sai ya nuna mishi garin da ya kamata ya bi ya ce kuma ga hanyar da za ka ya ce ka kama hanya zuwa gari kaza zuwa madiyana kuma ga hanyar da ya kamata ka bi ta ce sawa a sabil din a cikin ɗaya daga cikin fasarorin daga cikin wannan aya za mu iya wato tsinkaye wasu fa'idodi da malamai suka fitar kafin mu je gaba daga ciki akwai a cewa idan ka ji labarin ana ƙullawan mutum makirki wajibi ne ka zo ka gaya mushi kuma wannan baya cikin gulma kaga wannan can da ka zo ka da labarin makirkin da suke kullawa Ya su haushin ka saboda ka faɗi wani mummunan abu da suke aikata. kuma asalin gulma ita ce ka faɗi abin da yake idan bawa ya ji ka faɗa game da shi ransa zai ɓaci to amma an yi yin irin wannan saboda a cikin ta akwai ceton rai in ka zana kulla wani makirci za a mai sammu ko za a kashe shi ko za a mai sharri ko za a cutar da shi ko za a damfare shi duk abin da ka san zai iya cutar da wani bawa cikin bayin Allah idan ka san sirrin to a nan baya cikin gulma yana cikin wajibin nasiha kaga yace ah, ni ina inni laka da lamiran nasihi ina cikin masu maka nasiha me nasiha kuma dama shine yin abin da ya dace sadda ya dace haka yana daga cikin nasiha da zaka yi mabawan Allah da ka samu labarin ana kulla mai wani sharri shine kai marmaza ka je ka tona asirin wannan sharrin kuma ka ba shi shawarar matakin da ya kamata ya ɗauka kaga da yake innal mala'a ya tamiru bika ne ya fitulu ya ba shi labarin abin da yake sai kuma yake fakhruj yanzu kuma shawara ta shine ka gudu ba za ka iya da su ba ka gudu kawai kar kuma ka kawo mutum labari a ce to yanzu ya kake ganin ka ce oho ni na yi iyanawa kai ga sayin da za ka yi to za ka tashi cikin wani sabuwar damuwa kuma ya kamata in ka iya ba da labarin wani makirfi? kuma ka hada da shawar da ta fitar da mutum daga makircin ina fata muna ganewa fakhrus da yake mata wato yayin mashi nasiha da ya fita inni laka Ina nasi Allah Allah Allah a cikin bamu labari a a wannan matsala. abu na biyu kuma shine cewa baya halasta ga mutumin da ya san cewa a wuri kaza za a cutar da shi kuma ya zauna ko ya je wajen ba daidai ba ne ka gabatar da kanka ga halaka <coughs> wato ba jarinta ba ce annabi musa ya ce ni ba zan fita ba ko ni ko su ba jarinta ba ce wannan gabatar da shi ne ga halaka in kun tuna mun faɗi wannan ya daga cikin wato muhimman jigogin surar shine karantar da masu rauni waɗanda suke da gaskiya ya za su mu'amalanci masu ƙarfi wanda suke zalimai annabi musa yana da gaskiya amma ba shi da ƙarfi a wannan lokacin sau daga inda ya ce bari ya fito na fito da su a mutu duk tukun shi ne zai kwana ciki kuma al'amarin shi ya lalace kin ka ba daidai ba ne kasan inda za a zalunce ka ko za a cutar da kai ka ce wai kai ce ka bi ko kuma ka zauna a wurin da cutarwa na ta iske ka sali a ce an san hanya kaza idan lokaci kaza yayi a yammaci ko dare ba a yi akwai yan fashi ko akwai bandit ko akwai wasu dabbobi masu halakar da mutane to ba jaranta bace ka ce ni wallahi sai na je ai raina a hannun Allah yake ba jaranta bace ana so kai aiki da al'as da al'asbab wa khudu hibrakum sannan ko ba daidai bane haka ka zauna a garin da ko wurin da kake tsammanin za a zo a halakar da kai ka zauna har halakar ta zo ta iske ka kwatankwacin ka kwatankwacin mutumin da zai ga gobara tana ci a cikin ɗakin da ke kusa da ɗakin shi ya zauna kawai ce ai bata kawo inda nake ba har ta kawo inda take tarakumin shi wannan yana nuna muhimmancin addu'a da hannun da kake ci kaga annabi Musa bai manta da Allah ba yana ta addu'a yana cewa rabbi najjini min al ba zalim zamu ji yana ta yawaita maimaita addu'o'i kala daban-daban cewa duk halin da kake ciki na farin ciki ko bakin ciki ko damuwa ko kunci to kar ka manta da Allah hasali ma mutumin da ke cikin halin damuwa da kunci ya fi bukatuwa zuwa ga addu'a domin Allah yana shelar cewa yana amsa addu'ar waɗanda ke cikin damuwa amma yujibul mutarra idza da'ahu yakshifu su a ilahu ma Allah da ka sai mu kula da wannan cewa tunda kake cikin halin damuwa da kunci to wani yanayi ne wanda addu'arka tana samun shiga kai tsaye zuwa ga wajen Allah madaukakin sarki sannan a kamar da muka ambata wata gaba da ta gabata wannan wuri yana nuna mana muhimmancin samuwar mutanen kirki a cikin duk inda al'umma suke inda wannan mutumin kamar da ibn abbas yake faɗa daga shi sai matar fir'auna din nan su biyu kadai suka yi imani a cikin junudi fir'auna amma yanzu irin taimakon da yayi wa addini a nan saboda duk inda musulmai suke wajibi ne a kansu su tashi su shiga duk wata harka ta shafin rayuwarsu da addininsu ya zama ana damawa da su don su tare wa musulmai ɗinsu. wato wajibi ne musulmai su tashi su yi karatun boko da duk fannonin shi su sana'o'i da ayyuka na hannu da duk abin da ya kamata su yi don su samu da musulmai wakilci ya zama akwai musulmai ma'aikatan tsaro sojoji da 'yan sanda da sauransu akwai musulmai ma'aikatan lafiya likitoci da masu jinya da ungozoma da famasi da sauransu akwai musulmai ma'aikata a ministries ma'aikata a farasitan na gwamnati malaman makaranta malaman jami'o'i ina wajibi ne musulmai su shiga musamman irin halin da musulmai suke ciki na rauni Allah ya gafarta wa mala abakar gumi ya daga cikin malaman da suka tayar da wannan fikira a ƙasar nan cewa wajibi ne musulmai su tashi su ga kowane aiki hatta ayyukan da ake gani a cikinsa akwai ababen kyama a cikinsa akwai ababen akwai akwai shubuhohi akwai damar samun yin barna ta rashawa to dole dai musulmai tsaron girki su shiga ko ba su gyara barnar duka ba su gyara koda ɗaya bisa goma ne su rage ta ita barna abin da ake so ko dai a hana ta gaba ɗaya ko kuma a rage mata ƙarfi to wajibi ne akan musulmai su tashi su yi wannan da musulmai za su ki shiga ga baki daya su koma gefe da dukkanin sun yi tarayya a cikin sabo haka nan daidaiwan musulmai waɗanda ke da damar su shiga wata harka da za su taimaki al'umma su suka ki suna cikin sabon Allah da haka da siyasa da tattalin arziki da aikin lauya da aikin safayo da aikin asibiti da karantarwa da duk wata harka ta boko da ka sani wajibi ne musulmai su tashi su ta so da suna da wakil suna da lauyoyi suna da 'yan sanda suna da alkalai suna da komai a hakan ma dubai da yadda ake ake shan wahala yanzu misali muka ɗauka shekarun baya can da an taɓa tunanin a ga nas da wani ɗan hijabi ko yaya ne nas waɗannan mata yake asibiti saboda babu musulmai a cikin lokacin din da ka gan haka suke yawo tsirara tsirara amma yanzu musulmai suka yawa a cikin policy makers da makarantun da ke graduating nurses din illa an fara samun canji ana barin su saka wando su sa doguwar riga a an fara barin su saka wani hijabi duk da wannan hijabin bai kai ya kawo kotu amma ya fi babu kuma yanzu wannan hijabin tunda yana symbolizing musulunci yana sa arna su ji bakin ciki to wajibi ne musulmi su kuma tsaya a kan shi kuma al mawardi yake cewa yana daga cikin aikin da za ta yi musulunci ko da ka shiga garin da ba na musulmai ba yace ka shiga koda da rawani ne wanda an ganka za a ga cewa wannan musulmi ne kafirai su jawo shi cewa wannan ma a inda za ka yi wannan so da ya kamata mu san wannan jama'a ba daidai bane musulmai su ce ba ruwansu ko kuma har su ce wai duk haramun ne irin haukar da waɗancan mutanen ƙasar birnin suka yi kaga ai su suka mai da musulmai baya me kun samu da musulmai ci gaba bayan suka mai shi mu suka kawo turu tsawon shekaru kashe-kashe abubuwa na bala'i iri daban-daban mai ba a gani ba da borno har yi penetration ma wasu kasashen saboda mene saboda rashin fikihun wasu matasa cikin musulmai da suka ce boko haramun da aka wajibi da musulmai su san wannan a samu mutanen kirki a ko'ina don su zama za su iya tarewa musulmai wata barna to bayan ka samu mutanen kirki a wurare mutanen kirki kuma su sani da cewa akwai lokacin da kai mutumin kirki da kake tsakankanin mutanen banza kake buƙatar ka ɓoye kanka ka a gani domin shi wannan muminin na ali fir'auna da a ce an san ɗan goyon bayan annabi musa ne ba za a bari ya ji wannan magana ba na ya je bara amma saboda yana biye musu a zahiri ba a gane shi ba shi sa aka yi mitin din a gaban shi har ya ji labari ya goya musulmai so da haka akwai abin da ba a buƙatar zafin kan da usari suke musamman kanka je kana zafin ka bayan da in ka je ba a buƙatar a gane ka to sai ka ɓadda kama kada a gane ka dan da aka yi za ka iya gano musulmi wani sirri amma an ka je da an gan ka, an gane wannan suwana ne suwana ne wannan to kaga bai da ra'ayi a yi hulɗa da kai bai da ra'ayi a baka dama ah, dai yanzu wani misali da za a ce to zo za a baka aikin soja amma a cikin gemun nan sai ce wallahi ba a cikin gemun nan ba sai dai mutu to kaga ya dauki wato azima wadda a madadin kan shi daidai ce amma a madadin al'umma kuskure ce in a madadin kanka ne karka aske gemun ka dan kanka amma a madadin al'umma ka za ka iya aske gemun ka sai a madadin al'umma ka za ka iya ma kar a gane kai musulmi ne saboda kana nema wa al'umma ka mafita sabai sun yi wannan kana karin tarihin sabai zaka je da suke da fikihu na hangen nesa idan suna zuwa wurin wa'azi da da'awa wurin jihadi babu abin da ba sa yi saboda maslaha al'ummarsu abin da yake so a gane shi ne ana gabatar da maslaha amma akan maslaha kasa wato abin da zai taimaki interest ɗin al'ummarka shi ya kamata ka gabatar akan interest ɗinka idan yanzu ba a barin sojoji su barge mu kuma kai ka ƙiyar da ka aske gemun ka don ka shiga babu ran da za a barge mun kenan zaka dole wata rana za a zo a ce wato kada a ɗauki dinne irin sunanka amma idan masu sanin muhimmancin gemu suka shiga wata rana su canza dokar su ce to da yanzu duk wanda yake son barin gemu a bashi ya bar gemun shi babu wani dalili zai sa a hana shi barin gemun sa kamar yadda da a ce yanzu wasu ba su sacrificing time ɗinsu ko suka yi sacrificing ƴaƴansu suka shiga suka yi aikin nursing suka zama malamai ko policy makers a fannin ba da ba kai ga haka ba da babu alƙalai musulmai wanda in aka je rigima a kotu za su ga cewa to ai babu abin da ya hana wani musulmi ya yayi addininsa da ba kai ga haka ba da mun sha sanin lokuta da za a ce jarabawa ma yarinya ta zai waye ko ne ko jab an hana ta shiga wata santa saboda tana da hijabi mun sha jin wannan amma ga yayi karanci saboda akwai ina akwai santocin da suke su kuma shirye suke su bada wannan dama to da ɗan musulmai ba su bude santocin nan ba da yaki nan za a yi da aka ya kamata musan wannan yana da muhimmanci kwarai musamman a zamanin mu sai Allah ya ce walan ma tawajjaha tilqa a madyana yayin da annabi Musa ya karkata tilqa wato nahwa madyana bayan da Allah ya aiko wannan mala'ika in ya inganta haka din Allah ya aiko mala'ika ya nuna mashi hanyar da ya kamata ya bi sai fuskanci garin madyana qala anan ma sai saki addu'a yana cewa asara bi an yadiyani sawa asali ina fata Allah ubangiji na ya shirya shi ne zuwa hanya madaidaiciya Allah ya ce walamma warada ma a madiyana yayin da ya isa bakin ruwan madiyana waje da alaihi ummatan minan nasu yasquna sai ya samu wani tarin jama'a suna shayar da dabbobin su ruwa waje da min dunihi ta zudari, a gefe kuma ga wasu 'yan mata guda biyu suna tare dabbobin su qala ma khabbukuma yace menene ku? qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir suka ce ba za mu samu halin shayar da dabbobinmu ba har sai waɗannan mutane sun gama ko babanmu tsoho ne Allah yana cewa ne anan wato yana ba mu labarin abin da ya faru bayan da Annabi Musa ya fita ya gudu da rayuwarsa shi kadai cikin tsoro ba shi da komai na guzuri ba shi da abin hawa ba shi da sutura da ake guzuri da su ba yi da komai sai ya fuskanci garin madiyana malamai suka ce annabi musa ya zaɓi zuwa garin madiyana ne idan shi da kanshi ne ya zaba ko kuma Allah ya kimsa mishi kamar da suka ambata saboda garin Madiyana gari ne na danginsa domin Madiyana wato 'ya'yan Annabi Ibrahim ne zuri Annabi Ibrahim ne shi kuma Annabi Musa zuriyar Yaquba ne dan Ibrahima kamar yadda sai dan Jubair yake ambata a shi Madiyana din shine garin da yake cewa Madain Shu'aib ko garin da yake cewa garin ashabul aika a yanzu garin madina ce a sariya wato ya zama kawai wani archaeological site ba gari ne da yake asalin garin ba gari ne wanda akwai rayuwa cikakkiya wajen yana kusa da wani wata alzaya da ake ce ma albida'u a cikin jihar tabuka wanda ke kudancin saudi arabia daga inda annabi musa ya tashi zuwa inda ya je a lissafi na zamanance ana ganin ya kai kamar kilomita dubu da ɗari biyu da hamsin wato ya fi daga nan zuwa Legas kenan go? <laughs> da aka aka ce a lokacin tafiyar da ya a kafa tafiyar mako biyu ce wato tattaki na mako biyu kafin ya isa garin kuma yanki ne mai tsananin rana da sahara da ƙarancin inuwa da aka ba ƙaramar wahala ya sha mu jama'a nan musa ya tashi ya shiga wannan gari da ake cewa madiyana za mu zo a gaba insha Allah mu magana akan alakar annabi Shu'aibu da wannan kisa watakila a darasi na gaba insha Allah al'aika da ake ci musu ashabul aika kamar da Allah yake cewa a cikin alkurani wa in kana ashabul aikati la zalimin da kuma kamar faɗin shi wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzaba rusul da wasu irin waɗannan al'aika ɗin ma'anar shi shine bishiyoyi masu duhuwa masu garin yana kewaye da bishiyoyin da suke da inuwoyi haka saboda akwai korama a bakin garin ita ke ce ma ashabul aika wato al-ashjarul multaffa bishiyoyi wanda suka da suka ganye da yawa suka ba da inuwa annabi Musa ya fuskanci wannan gari na Madiyana yace asara bi an yahdiyani sawa as saboda bai san hanya ba yace ina fata ubangiji na ya daura ni akan hanya sawa as-sabil ai qasda as-sabil hanyar da ya kamata na fuskanta ko kuma wato at-tariqul mustaqim hanyar da tafi dacewa na bi na kai garin kamar yadda Al-Hasan al-Basri yake faɗa ana nan kuwa yana ta tafiya ba ji ba gani yana tafiya yana tafiya kawai sai gashi walamma warada ma a madiyana ma'anan warada anan shine walamma balaga yayin da ya isa ma a madiyana inda ruwan kogin ko ƙoramar madiyana take lafazin warada a nan haka ya kamata a fassara shi da cewa balaga idan yake na da wasu ma'anoni asalin alwirdu kamar yadda Allah yake cewa bisal wirdul mardud asalin alwird shine matattarar ruwa wadda mutane suke zuwa safa da yamma ana ɗiban ruwa wato al'ummar larabawa na can da sun kama da irin al'ummarmu dinnan ta talakawa a yanzu inda babu ruwa isasshe aga in ba ka je anguwa ko garin mala'u ba za ka ga ko ina ga ruwa nan a toilet ruwa a addini ga famfo a banɗaki ko a falo inda ake cin abinci a wanke hannu ko a gadin ko a ina ne ka gani da ka buɗe ruwa kawai ka gani suna akwai balawa a yin safi ko mu kuma talakawa kaga zaka ga babu ruwa a gidaje watakila sai dai tuka tuka na anguwa ko rijiya wanda wani rukunin gidaje suke a cin moriyarta ko irin wannan da ake ce ma sola an sa wadan siyasa ya yi mu wannan ne a larabci ake ce ma wurin da mutane suke tarayya wajen ruwa da yamma daga naka samu lafazin alwurdu na wurdi wato azkar da mutane suke safa da yamma za ki cewa wurdu saba da wurdu masa to wanda ke zuwa ya ɗebo ruwan sai a ashe ake ce ma alwari don da Allah yake cewa fa arsalu da fa adla dilwa suka aika mai ɗebo musu ruwa wanda yake aiki kama sai dan garuwa shi ake ce ma to idan mutum kuma wanda ya zo wurin kuma shi kuma sai a ce warada ya zo ko ya iso wurin ko ya hango wajen hangowa ma ana ce mishi haka kamar da baki yake cewa wirdun idza warada al-buhayrata warada al-furata dha'irahu wan nila wai wani zaki yake sifanta cewa zakin idan ya hango inda ruwa yake in yana jin kishi ya taho to da zaran ya hango ruwa shine warada al-buhayrata ay ibtala ala buhayratin to in yana murna sai ya kukan zaki shine azza'ir to don ya kukan kukan sai ya tsallaka kogin ma sai an jiyo shi a wani kogi waragal furata da iruhu wal nila to ɗayan ma'anan warada ɗin kenan tsallakawa tsallakawa Shi ne kamar da Allah yake cewa in minkum illa duha babu wani a cikin ku sai ya tsallaka ta nama kafin ya ji aljanna Allah ka sa mu tsallaka cikin aminci to kuma akwai wirdu da ma'anan shiga shine kamar da Allah yake bada labari game da Fir'auna ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nara ay fa adkhalahumun nara da irin fadin Allah ah, wa nahshurul mujrima yawma idhin wirda da irin fadin Allah law kana haula'i alihatan ma waraduha ay ma dakhalu jahannam suna nan da yawa cikin alqur'ani ah, kar kar mu ta Eh, abin nan akan su ne ta jayayya akan su a takaice ne eh, a nan ma'anarta warada bi ma'ana eh, wasala ko balaga yayin da annabi Musa ya isa wurin ya isa inda ake shan ruwan wajada sai ya tarar da a wajen ruwan ya tarar da mene ya tarar da ummatar ko ya tarar da alaihi a bakin ruwan ummatan minan nasi al'umma shine tarin jama'a ya tarar da wani taron jama'a ana ta ɗibar ruwa wasu na ɗiba a tulunansu wasu na baiwa dabbobinsu shine ma'anar yar'una suna ɗibar ruwa a sukuya shine ɗiban ruwa sannan kuma ya wai ga gefe wawaza da min mura'atai ne. sai kuma ya ga wasu mata guda biyu ta zudani su kuma suna ta tara dabbobinsu su ba su so su bar dabbobin su isa su cakuɗe da waɗansan dabbobin da sauran mutane sun tsaya a gefe kamar suna jiran ton ɗinsu kuma suna ta kare dabbobinsu dabbobin na jin tsananin kishi da suna ƙoƙarin kowace na ƙoƙarin ta kubuce ta je ta sha ruwa su kuma suna ta tare suna ta tare su ne ma'anar ta zudani ya kamata a ce nan a ambaci maf'ulil hidin a ce ta zudani ma shi ya ta kuma to amma saboda ko dai akwai abin da yake ce ma al-ibham a larabci wato a faɗa maka magana a baka ka yi tunanin sauran ka yi tunanin sauran walau la alaikum wa rahmatuhu a cikin da Allah yana labarin kisar eh, abin nan kazafin eh, da aka wa wa wa abin nan Aisha ko sai a ki ambata abin da za'a sai ka ta tunani to shine irin wannan zaka tunani akan irin daɗe wanda suka yi suna kokarin tar dabbobin yawan dabbobin dabbobin waɗannan iri ne da za ka yi ta tunani kaga kana ta dabburi kana samun lada to shi al-ibham ko kuma saboda da zarar an ce tarewa a wajen sharuwa suna tarewa to kowa ya saba da suke tarewa dabbobi ne wannan ya daga cikin fasa da ƙurani ya amfani ta nan ba ambata ba da suna ta ƙoƙarin su tare a Ibn Abbas yana cewa abin da ya sa suke tarewa saboda kada dabbobin su cakuɗe da waɗancan su zo suna warewa ba suke warewa wasu ma da suka ce a saboda ba za su samu halin ba dabbobin su ruwa ba sai waɗannan sun gama kamar da ƙwararri ya ambata shine hatta yusbirar ri'a ana kanta kuma da hatta yusbira da fatihun da da fatihun ta'ul din wanda ya bada ma'anan ɗayan ma'ana biyu an an ce hatta yusbira wato al-isdar shine sai waɗancan sun fara hatta yasdura as-sudur shine har sai waɗancan sun gama sun fito domin as-sudur shine aka sun wurud ko dai zama hatta yasdura sai sun gama sun fito da dabbobin su daga watakila gangaren koramar ko kuma hatta yusdira ai as-sadr shine hatta yabda'u har sai sun fara kafin mu to da da annabi Musa ya gansu suna haka sai ya ce musu ya ce ma kuma ku kuma meye matsalar ku ya kowa na kokarin shayar da dabbobin shi kuma kuna tsaye sai suka ce la nasqi ba ma samun dama ta shayar da dabbobin mu hatta yusdirar ri'a har sai sauran mutane makiyaya dinnan sun gaba kamar da muka ambata akwai kira'a biyu hatta yusdira ita kira'a mutahassu akwai hatta yasdura ita ce ta Abu Amir hatta yasdura in an ce yusdira sai zama hatta yabda'u in an ce yasdura hatta yakhruju wato sai sun yi sun gama kenan wato idan ka ɗauki ma'anar yusdira su su fara to in sun yi mu ma za mu zo mi, in ka dauki ma'anan mai fata hatta yasdura wato sai sun gama sai mu kuma mu je da dabbobin mu share gowar ruwan da ya tare a wata haka ma'ana ta ta yasdura ta fi nuna raunin waɗannan mata da cewa ba yadda suka iya ruwan ma ba su da ƙarfin su jawo daga rijiyar sai dai abin da ya saura a al'ada idan dabbobi suka sha ruwa za su bar wanda ya yi kwata-kwata din na ƙasa. to su kuma za su saka dabbobinsu akan wannan su sha suka ba annabi Musa wannan labarin sai annabi Musa Ah, suka ce mashi wa abuna shaykhun baban babanmu suka ce wani tsoho ne dattijo wato suna so su yi masa ta'alilin ne ma yasa har mu muna mata da mutuncinmu da komai muka zo muna wannan aiki saboda baban bai da karfi ba mu da yayi maza ba mu da kowa namiji ba mu da ma'aikata maza sai babanmu shi kuma tsoho ne dattijo ne ba zai iya wannan aikin ba da haka muka zo muna yi mu kuma mun zo dole sai mu ba hankali sai mun jira masu karfi da maza sun gama al-imamul qurtubi a daidai wannan wajen Allah ya gafarta mishi ya wata magana wadda za mu zo mu tattauna a kanta a gaban insha Allah ina jin ko da darasi na gobe Allah ya kai mu lafiya shine akan abinda na san galibi mun taba ji cewa an ce wannan shehun kabir din annabi shu'aibu yace to idan ma annabi shu'aibu ne mukaddara shi za mu zo mu magana malamai suka akan wannan yace idan ma annabi shu'aibu ne Muƙaddara, a bisa ƙaddara wani ce to ya za a yi annabin Allah ya zauna a gida ya turo 'ya'yan shi 'yan mata su fito waje suna kiwo suna ba dabbobi ruwa yake sai a ce ai babu matsala akan wani saboda mene saboda na farko dai ba haramun bane haramun kana'an mace ta fito sannan kuma ji an ce tsoho ne sannan kuma ta yi kai yanzu da kake wannan magana kana magana ne akan al'adar garinku ko inda kake zaune Ita al'adar gari daban da gari kaza al'adar wasu mutane daban da wasu mutane yanzu misali kalla ka gani misali za a kasa hausa al'ada ce asali cewa namiji baya sana'a dafa abinci da sayarwa ko asalin al'ada kenan inda kaga mai dafa abinci don wace amma kuma kowa ya yadda a cikin abinci an an yadda namiji ya shayi ya siyar ba wanda yake ganin shi a matsayin haihu duk masu shayi ma maza ne kuma shi ma abinci ne kaga wannan kawai hukuncin al'ada ne in ka ce me yasa mutane ba sa cire mai shayi dan dauri yadda ake ce wannan miji da yake sai da shinkafa da taliya da latas misali a ce ai dan dauri ne ya nemi aure ya ce ba za a bashi ba ai sana'ar mata yake ko da yanzu modernization ya sa ta canza ko za ga yanzu namiji a tajiri ma da hotel ɗin shi na gida shi babban sana'a ce wannan mu ɗauka a lokacin da ake mutunta al'ada ai kaga ba wanda zai neman aure a ce me sana'a shi a ce ai shinkafa yake sayarwa bakin kasuwa a ce au a ce a dafaffiya fa ya ina dan dodi ne <laughs> amma an mai shayi ne kaga babu matsala kowa ya da sana'ar shayi sana'ar matsala to akwai kuma garin da za ka je kuma ga sana'ar shayi ma mata ne suke da za su ji labarin namiji na kai da shayi da suke subhanallah wani irin rashin tattakure da rashin sanin mutuncin kai namiji na kai da shayi ga kowa da al'adarsu to wataƙila kai al'adar garinku mata ba sa ki a wani al'ada kuma mata suna yi al'ada wani gari mata ba sa noma wata al'ada kuma suna yi haka dai haka dai kowane gari da irin al'adarsu akwai al'adar mutanen da maza ne ke girki a cikin kicin ɗin gidan mu kuma nan in ba yanzu da bariki ta yawa ba da ai aka ji labarin ma wannan shiga kicin za a ce ma ya lalace kana kana saurayi ma baba ka ba ta bari ka shiga kitchen ka dauko abinci ba za a ce ba aikin maza bane shiga kitchen wani sacred abin nan ne area ne na mata wannan wani makanin ne muqaddas mukhassas ga mata so saboda haka ya danganta ga al'ada haka ibnu ibnu uh, al-qurtubi yake cewa in ma ya tabbata wanda kuma zamu zo mu cewa malamai suna da tababa mai girma game da tabbatuwa haka ah, daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan ayoyi masu albarka akwai na farko tabbatar da cewa yana daga cikin halayen mutanen kirki wanda suke sun san mutunci na daga cikin halinsu shine taimakon masu rauni jibar irin wahalar da annabi Musa yake ciki da yunwa da doguwar tafiya da tsoro amma saboda karimi ne mutum ne da ya san darajar na ƙasa da shi amma da ya ga wasu mata alama suna cikin damuwa sai da ya tsaya ya bincike ba a cikin kuma ya taimake su wannan shine halin mutane na kwarai taimakon masu rauni masu rauni aka ce masu rauni ana nufin mata da yara da talakawa da marayu da zawarawa da duk wani wanda yake mustad'af wato wanda yake mai rauni kamar ibn abbas yake cewa ana wa ummi kunna min almustad'afina yace ni da mahaifiyata a makka mun kasance cikin masu rauni tunda ba su da karfi ba su da wadata ba su da komai to da kai daga cikin halin mutanen kirki taimakon masu rauni Za ka kowa jama'a ya tsaya ya duba yaya ka da masu rauni ire-iren waɗannan talakawa almajirai marasa lafiya marasa galihu mata ƙananan yara marayu da sauransu yaya alaƙar ka da su wajen taimakon su da abin da ka iya tun daga kan magana mai daɗi taimako na kuɗi taimako na abinci taimako na sanya cikin aminci suna cikin damuwa taimakon da duk za ka iya musu ta wani ya daga cikin halayen mutane karimai sannan shayar da ruwa da annabi musa ya bitar ana shayarwa shayar da ruwa yana daga cikin halaye masu falala da ya kamata mu kula da su ya zuwa cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Limamu imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah hadisi tabbatacce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce me mafi falala a cikin sadaka ya ce afdalul Sadakati suqyal ma mafi falalar sadaka shine shayar da ruwa sama yanzu zamanin azumin nan ka sai fiye wata leda ɗaya na tsaya ɗari da hamsin ka rarraba mutane ko ka kawo mutane ruwa mai sanyi na roba ko na menene suna sha ko zoko ko makamancin shi ko da inda ake wata abin nan ake wata harka ko ake wata wahala ka iya taimaka mutane da ruwa su sha ko ka saki musu famfo su ɗiba kuma kamar haka yana daga cikin sadaka mai falala kwarai da gaske haka batun fitan mata da dan aka abu cewa ga mata nan sun fito fitowarsu da tarayyarsu da maza a cikin al'amarin rayuwa asali dai game da maza game da mata shine abin da Allah ya faɗa ya ce wa karna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajenku ya ku mata wala tabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula kar ku dinga fita irin fitar maguzawa sannan ya zo a cikin hadisin da ke cikin Abu Dawuda da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin fitan mata sallah yace ya halatta su fita amma sai ce wa buyutuhunna khairul lahunna amma zaman su a cikin gidajen su ya fiye musu alkai in ka koma littafin at-turqul hukmiyya fi siyasar sharia na ibn qayyim al-jawziyya Allah ya gafarta mishi a ciki ya tattauna akan wannan matsalan da kuma bayani akan irin fitintunin da suka biyo bayan wato barin mata da aka yi sakaka suna fita yace wannan ita ce fitina ta farko da Allah ya ambata game da bani Isra'ila da manzo Allah sallallahu alaihi ya ambata game da bani Isra'ila da yake cewa kanat awwal fitnati bani Isra'ila nisa farkon fitinan bani Isra'ila game da mata ne yace abin da ya faru shine mazaje da iyaye a zamanin bani Isra'ila sun saki matan suna fita sakaka kawai kowace mace ta fita inda ta ga dama sanda ta ga dama ta dawo sanda ta ga dama to daga nan ne bala'i ya fara faruwa musu yace kuma al'umma musulmai ba za su gushe ba suna fuskantar irin jarabawar da bano Isra'ila suka fuskanta matuƙa suna barin mata suna fita suna cakuɗaɗɗiya da maza ba tare da ka'ida ba ya kamata mata su san wannan da waliyansu idan mace za ta fita don buƙatar ta to ya kamata kuma ta kiyaye dubban fita don buƙatar domin ya halatta ta fita idan akwai buƙata al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin da Umar dan Khattab sai Umar dan Khattab ya daga cikin mutanen da suka matsa akan cewa lalle lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau mataki akan fita da mata suke musamman matan gidansa da sauran mata tun kafa saukar da ayat hijabi wata rana Umar yana tafiya a farfajiyar kasuwar Madina sai ya ga wata mata da lullubi tana ganin shi sai kawai ta juya sai ya ce mun gane ki sauda ce yan zama wallahi mun gane ki matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya mata wannan irin raddin da ta koma gida cikin damuwa ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce to kai ne gidan ba ka mafita ba sai wani san Hassan Umar Aisha wani taba gane ya kace ka koma gidan ka je ka ji da matanka ka kyalar annabi da matan shi ka tuka shiga harkar da ba ruwa <laughs> to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin kata alƙawarin sai aka ga yayi shiru can an jima sai yake sai aka ji yana cewa kad azina Allahu lahunna fil khuruj fi hawaijihinna to Allah dai ya bayo mata rangwame cewa su fita idan suna da bukata idan suna da bukata za su fita amma in za su fita to wajibi ne su kiyaye haƙoƙi da ƙa'idoji da shari'a ta gindaya wajen fita na farko shi ne wajibi ne su sa hijabi wato sutura lullubi jilbabin da shari'a ta tabbatar da irin take so a saka wajibi ne wannan wanda ba ta sa haka ba tana cikin tsinuwar Allah tsinuwar mala'iku kuma tana nesanta kanta da rahama Allah kamar da maza Allah sun yake faɗa cewa za a yi wasu 'yan wuta a ƙarshen duniya wanda ban ga su ba yace daga ciki akwai mata masu sanya kaya amma kuma tsirara suke nabi yace ba sa jin ƙarshen aljanna Allah ka tsare sannan wajibi ne su kiyaye bayan sanya hijabi su kiyaye neman izini a gun waliyansu mazajensu ko iyayensu ko waɗanda ke rike da su ya daga ciki abin da za mu lura a wannan zamanin shine mata suna ɗauka kawai ba su da buƙatar su yi wannan hata maza mazan aure to galibi amarya ce kawai ga tana tambayar mijinta amma aka shekara hudu biyar goma sha uku shekara ashirin da ka ba ruwanta Allah ya bi kamala na mu ita sai ka tambaye da kai kaman wani wanta kawai kana zaune a kwamar gida sai ka tambaye sai sai na dawo sai <laughs> kuma kace to kenan Allah ya dawo da ke lafiya kaman ba haƙƙinka ba to ya kamata ko mun tsufan mijinki ki san cewa yana da haƙƙin ki tambaye shi za ki fita anguwa sai dai ya baki mutsalakin izini cewa duk sanda yake son fita ni ba na son damu kawai ki ji abin don ya baki wannan kuma ya tare da sa ko mijin ko wanda mijin ya wakita idan baya nan kamar uban miji ko kaninsa ko PA su kuma kamar ta idan baki da miji to mahaifinki ko kuma irin mata wanda su sun mutu ki sani da cewa ɗankin namiji din nan babba ko kanin mijinki da ke rike da ke ko kanin ki da ke zaune a gidan shi shine waliyinki wajibi ne sai inda zaki ci amma yana da matukar ban takaici uba ya dawo gida ina wance ce ba sai take ba miji ya dawo gida ya tambaya ya wai na mamanku take cewa Allah babu ba mutum da ta je ba ta dai fita da mota sai to shi kenan Allah da lafiya ba zai sake neman ta ba sai irin goma da rabi din na dare in ya gaba su dawo ba hello wai ina kika shiga ne ce wallahi muna nan wasu kaya ne a ta lissafi da sauransu to gari dai ki dawo ne kin ana patrol ma'ana ba yi da ma irin mai ake cewa ne kiski din nan ko ya zama da use wanda ko annabi yana cewa layi da yadkhulul jannata da use. Allah ka tsare da ka a kiyaye neman izinin wanda yake shine majibincin al'amarinta wajen fita idan kuma ta fita ta kiyaye ta kuɗaɗe ne da maza irin yadda waɗannan 'yan matan suka kiyaye ba daidai ba ne don kawai an baki da mafita irin yadda muke cakudan da mata ba daidai ba ne wannan mummunar ɗabi'a ce da kuma rintse gani kullil mu'minati na min na, wa yahfazna furujahunna da kuma guje ma sanya turare wanda idan ta fita za a dinga jin kanshin sa manzo ya hana hadisai da yawa da yawa ya hana kawai kenan ya hana mata su dinga cewa to yanzu ya za su ya za su annabi kawai ya hana inda ke mumina ce kawai ki ba abin da annabi ya ce shikenan kawai sannan daga cikin abin da ya zama wajibi ta kiyaye ila yau akwai kiyaye bin tsakiyar hanya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lin-nisa'i wasatul tariq tsakiya hanya ba na mata bane tsakiya hanya na maza ne da ababen hawa da ka kiyaye kuma duk waɗannan dokokin shari'a ta kawo su ne don kare miki mutuncin ki ba amma yanzu an zuga mata ana cewa an toye musu haƙƙi suna ganin duk wannan abin wai toye haƙƙi ne to ba toye haƙƙi bane kare haƙƙi da ka ke kokari ki ke ki san irin abin da shari'a ta faɗa baya ga wannan kuma akwai guje ma zance na yasasshiyar magana kar ki dinga yasasshiyar magana kamar da Allah yake cewa fa yatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufan in kin je ciniki ko sayayya ko za ki magana dan a caɓa ko mai keke na kai ko za ki sai wani abu a kasuwa ko za ki tambayi wani kwatance kawai ki magana miƙaƙƙiyar magana kar ki zai kina wani mutum magana irin magana da ke mijinki to akwai wanda yake da cuta ta son zunubi a cikin zuciyarsa da ya ji kin yi magana kin yi gwalangwaso sai ya ɗauka ai kina ba shi kina ba shi green light shi ne za ka tana cewa Allah ya isa Allah ya tsine maka albarka ni ba ya iska ba ce kuma ita yi abin da ya yi encouraging ɗinsa yi tunanin cewa ala iska ce ta haka kuma aka an hana ta saka sutura wanda zai ja hankalin mutane zuwa gare ta wala na bi khumri da ya arjuhin li yurafa ma yukfina min zinatihin kata dinga buga kafa ta takalmi ko wani abu wannan ta tafiya hankalin mutane zai dawo kanta suna nan dai da yawa ka'idojin da za ka tarar alimamu ibn jozi ya kawo su da yawa a cikin littafin shi na ahkamun nisa hukunce hukuncen da suka shafi mata za ka yi da kyau mata su kiyaye wannan a su kiyaye da maza abu na gaba game da wannan aya shine akwai abin da yake cima jawabul hakim wato amsa ta mutumin da yake da hikima wajen ba da amsa kaga annabi Musa abin da ya tambaye su kawai shine me yasa ba ku je kun shayar ba suka ce muna jira ne waɗannan su gama ranar sun ba da iya amsa cewa la naski hatta zirar ri'a sai zai ƙara kuma da wa abuna shaykhun kabir to wannan amsar da suka ƙara mushi annabi sabi